wasalatu wasalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala na'am qala hadathana shaybani na'am wa abu kamil al-jahdari na'am jami'an abi awana su daga abi awana qala abu kamil abu kamil abu kamil yace hadathana abu awana hadathana abu awana wadah al-yashkuri an abi daga abu bishr an yusuf abu bishir ina ji shine ja'far ibn abi wahshiya ko abu bishir kuma kun riga na gano shi rawawi ya faɗe shi kenan abu bishir <laughs> wahshiya eh shi din ne kenan abu bishir kwarai to mu ci gaba an yusuf daga yunus ibn mahak ko mahik mahik ne dai ina gani ba amma abu ahun amma ahun wa amma mahak fa bi fathil ha eh mahak wa huwa masu rufu daga abdullahi ibn amr ibn al-as yace takallama annan nabiyyu sallallahu alaihi wa fi safarin safarna manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance a bayan mu a wata tafiya da muka yi tafiya tare da shi an ce sanadiyar wannan kasancewarsa a baya ya ratse ne ya yi tsuguno tare da mugirata bin shu'ba na'am wa wa qad hadarat salatu al-asr sai ya riske mu alhali sallar la'asar ta halarto sai muka haɗu muna shafa kafafunmu sawayenmu fana da sai ya kira tsananin azaba ya tabbata ga diga-digai daga wuta ba ga wannan yusuf ibn mahak shi ya saba ma abu ya haya da ya sa bai ce wailun lil aqabi minan nar ba bai ce asbihul wudu ba bai ce asbihul wudu ba haka ma shu'uba yace a hadisin mansur mm, haka ma shu'uba yace a hadisin mansur ko shi sa ake cewa wannan shi sa ake cewa wannan mm, asbihul wudu ba na'am amma ta tabbata a cikin bar mu gani da ya za mu gani eh, ina jin zai kawo hadisin abi raira. yusuf ibn mahak shi kaga shi fika ne bai na mako abu ya haya makabul ne na'am wala haddathana abdurrahman ibn sallam na'am aljumahi na'am wala haddathana rabi' ya ibn muslim na'am am muhammad na'am wa huwa ibn ziyad na'am ana abi hurayra daga abu huraira النبي صلى الله alaihi وسلم جاء النبي ga wani mutum bai wanke diga digansa ba sai ya ce tsaranin azaba ya tabbata ga duga digai daga wuta na'am ibn sa'id wa abubakar ibn abi shayba wato kutai kutai bata bin sa'id al-baghlani shine wata na ga an kawo ana ta yada clip din ma na gani an kawo na abdullahi sa'ad sheikh abdullahi sa'ad wanda ake na daga cikin wanda ake sa cewa muhaddis shine malamin hadisin wannan zamanin yanan a a suna karatun hadisi da aka zo tarjamar kutaiba shine yake ba da kisarsa cewa kutaiba yana shekara 85 wataran ya mafarki a ran suna ribat a wajen ribat sai kutaiba ya zo da dokinsa ya kwana a wajen kashe gari ya ɗora sirdi ya koma shi ne aka tambaye shi me yasa kai haka ya ce mafarki ya yi a cewar da shi da 'yan uwansa wato abokansa sai shi aka ware shi aka ce kai kakkato tare da su kakka shiga cikinsu sai ce me yasa ce saboda baka taɓa yin ribat ba fi sabilillahi mutum ya je inda masu jihadi suke zaune suna ribaɗi suna jiran dako suna kare daular musulmi ba sa bacci shi ne ya ce shi ne ya yi guziri ya taho ya zo ya kwana a nan ya ce a kwanan da ya yi sai da ya sauka alkur'ani shi don ya samu wannan saboda wannan shi ne ya koma abdullahi sa'ad da ya ba da labarin wannan ya ta kuka eh, na jin zan tuɗe eh? muhaddif eh kwarai da gaske yana da hifz wato yana da hadda mai ban mamaki bari in turo muku clip ɗin. bari in turo muku clip din wannan dr isa almasmali shine ya turo mana shi da rukuji a riyad yake na audio ne audio ne hajji suna muntada multaka afirka چوروں کو دروس الفرقان کو الحلقہ ورا اتورو دوبین دوبین کو الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي وهو ثقة ثبت توفي سنة أربعين ومائتين ومرت علي قصة له قصة جميلة ساقها الجرجاني في تاريخ جرجان أن رجلا جاء إلى رباط إلى ثغر من ثغور من ثغور الإسلام وكانوا فيه مكانا للرباط المرابطة كانوا يرابطون ويأتي أهل الفضل والعبادة والعلم ويأتون ويرابطون ف قال الراوي جاءنا رجل كبير في السن تجاوز الثمانين يعني جاء رجل كبير في السن ومعه خادم وراكب على فرس وبات ليلة ثم ركب الفرس ويريد أن يرجع جاءوا وسألوه ما يعرفون فقال أنا قتيبة بن سعيد وقد رأيت البارحة فيما يرى النائم أني كنت مع أقران لي فأردت أن أكون معهم فقيل لي أنت لست معهم أو نحو ذلك فقال هم أقراني فقالوا لا هم سبقوك بالرباط والجهاد قال فمن أجل هذا ماذا جئت برابط هالليلة وقرأت القرآن كاملا وهو عمره فوق الثمانين نعم رحمه الله ورضي و ورضي الله عنه نعم قال حدثنا <coughs> قال قال قال حدثنا ابو الاحوص سلام ابن سليم سلام سلام بن سليم الحنفي ابو ابو الاحوص <laughs> ابو الاحوص ابو الاحوص الكوفي هنيئا لهم <laughs> والله هنيئا لهم <laughs> za ku gani clip din <laughs> na'am kutai na'am na'am kuma dukkan shi malamin dukkan asabul kutubus sita ne dukkaninsu sun yi ruwaya daga wajensa dukkaninsu su su shida <laughs> na'am ba misri ne misri ne amma asalinsa min khurasan amma ya zauna a misr al-baghlani kutaiba bin sa'id al-baghlani na'am ibn majah bi wasita ko na'am mutaakkid ibn majah wasita bashir ko to na'am mu ci gaba na'am wa na'am قالوا سكتي حدثنا وكيع نعم عن شعبة دقى شعبة عن محمد بن دينا محمد بن زياد دقى محمد بن زياد عن أبي هريرة دقى أبو هريرة أنه رأى قوما من المطهرة cewa ya ga mutane suna alwala min al-mathara daga wajen alwala sai yace ce ya ce ku cika alwala فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول دومن ناجي ناجي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ينا تشيوا ويل للعراقيب من النار سننن عذابا يا تبتا ga al-araqib sune wato agara daga wuta ita ce jijiyar da take saman haka ne gaskiya ka ne da wasitar muhammad ibn yahya zuhuli na muhammad ibn yahya az-zuhli qala hadathani zuhair jarir jarir ibn abd al-ibn abd daga suhayl ibn abi salih daga babansa daga abu huraira ah. ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tsananin azaba ya tabbata ga digadigai daga wuta babu wujubi isti'abi jami'i ajza'i mahallin wajabcin wato game dukkan juz'an dukkan bangarorin mahallin da ake yi masa tsahara, kowane sashi nasa قال حدثني سلمة بن شبيب نعم قال حدثنا الحسن بن محمد نعم ابن أعين نعم قال حدثنا ما أقل نعم قال حدثنا ما أقل عن أبي الزبير وليني ما أقل نعم دقى أبي الزبير وليني ما أقل ما أقل ما أقل ما أقل ديكو ko ka aka yace maka ma معاقل ابن يسار ونن صحابي نهائي معاقل ابن عبيد الله الجزري ابو عبد الله العبسي مولاهم صدوق يخطئ من الثامنه تندا اي إيه، دغ ابي الزبير معاقل ابن عبيد الله الجزري من الثامنه daga abu zubair an jabir daga jabir ibn abdullahi ya ce akbarani umar ibn al-khattab cewa wani mutum ya yi alwala sai ya bar wajen wato bigiran farce akan wato a sawunsa sai annab sallallahu alaihi wasallam ya gan shi sai ya ce koma ka sake ka kyautata alwalakka sai ya koma sannan ya yi sallah hmm. to kaga wannan shi ne dalilin kawai wannan hadisin ya kawo hadisi ne fard irji fa'asin aka. na'am ya kyautata ta ma'ana bai kyautata alwalar ba wannan alwalar da yi bai kyautata ta na'am kamar irji a wacce ai irji fasalli ne na kalam tu salli. ya ma kare ba shi kawai na'am babu kurujin kataya ma a amalil wudu na'am babu kurujin kataya ma a a'dha'il wudu Ma'a ma ama'il wudu babun fitar zunubai tare da ruwan alwala qala haddathana suwaid ibn sa'id na'am an malik ibn anas na'am daga suwaid ibn sa'id daga malik ibn anas ha ya hawala isnadin Abu-Tahir أبو الطاهر أبو Ibn أحمد ابن عمرو ابن الصرح أبو الطاهر واللفظ له وانا na ناس رواية سچي قال أخبرنا عبد الله بن وهب يتي عبد الله بن وهب يازن تامنا حديثي عن مالك بن أنس دقى مالك بن أنس عن سهيل بن أبي صالح دقى سهيل بن أبي صالح عن أبيه دقى بابنسا عن أبي هريرة دقى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من زن الله صلى الله عليه وسلم آياتي إذا توبع العبد المسلم إذا باوى مسلمي يأي الولاء ko kuma bawa mumini sai ya wanke fuskarsa sai dukkan wani zunubi da ya kalle shi da idanuwansa zai fita tare da ruwan alwala kharaja min waji zai fita daga fuskarsa ma'alma'i tare da ruwan ko tare da ƙarshen ɗugon ruwan idan ya wanke hannuwansa dukkan wani zunubi dukkan wani zunubi zai fita daga hannunsa wanda ya kasance hannuwansa sun kama wato sun damki zunubin da ya danka da hannuwansa tare da ruwa ko tare da dugon karshe na ruwa idan ya wanke kafafunsa sai dukkan wani zunubi da kafafunsa suka yi tafiyarsa suka yi tafiya gare shi sai su fita tare da ruwa ko kuma tare da digon karshe na ruwa har sai ya fita naqiyan tsarkakakke daga zunubai faɗinsa al'abdul muslim awil mu'min shakkun minar rawi to an ce mulmurad sun fassara imamun nau ya ce walmuradu bil khataya a saga'ir dunal kaba'ir to shi sa aka ruwaito makaholu shami idan ya alwala sai ya sauran ruwan sai ya tsane shi da rigarsa ya ce to ruwan da ya tsarkake zunubai bari a ruwan da yake fitar da zunubai mai albarka ne sai tsanin shi da hannun da tufarsa ko haka muka karanta a cikin ibn rajab ya kawo a cikin fatahul bari na hadisin abi huraira kenan amma riwayar suhail ne ibn abi salih ba sharadin muslim bane ba sharadin bukhari bane afwan mm-hmm. قال حدثنا محمد بن معمر نعم ابن ربيعي القيسي نعم قال حدثنا أبو هشام نعم المخزومي المخزومي عن عبد الواحد دقى عبد الواحد ابن زياد وهو ابن زياد شيني ابن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم نعم يتي حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا محمد بن المنكدر يتي حدثنا محمد بن المنكدر عن حمران عن حمران daga Uthman bin Affan yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda diye alwa wanda yayi alwala sai ya kyautata alwala to kurakuransa kananan zunubansa za su fita daga jikinsa har sai zunuban nan sun fita daga wato daga kasan a fartunsa faratansa na'am babu babu istihbabi italati al-ghurra wa at-tahdil fi tsawaita al shine wato hasken fuska wa da kuma wato alamar hasken ƙafafu. shine at fil wudu'i a cikin alwala na'am muhammad ibn al-ala muhammad na'am da al qasim ibn zakariya ibn dinar da abdu bin humaid dukkaninsu su uku suka ce khalid ibn makhalad ah, al-qatwani ya gaya mana ya zanta mana hadisi daga sulaiman bin bilal قال حدثني عمارة بن غزية عمارة بن Gaziya عمارة بن غزية الأنصاري يا daga nu'aym ibn abdullah al-mujmir al-mujmir wato mai sanya turaren wuta a masallaci abinda babansa ne yake yi uh, eh, abdullahi din shine al-mujmir uh, shine yake yi amma dan ba shine yake yi ba wato ni wani abu mamaki nake gani wani hadisin na suhail din nan ibn abi salih ban ga wani wanda ya ruwaito shi ba banda malik hadisin kharajar khatayahum ma ma'al ma aw ma akhir qatr al ma daga malik ne duk hadisin malik ne duk daga malik an suhail ai abinda nake gani kenan abin mamakin ga wajib zan baku eh ku je ku nemo mana akwai wanda ya ruwaito hadisin suhail ibn abi salih na kharajar khatayahu ma al ma aw ma akhir qatr al ma banda malik eh Allah ku binciko ma'al ma aw ma akhir qatar al ma idan ba samu da mutum zai zama kai illa ne idan kun samu sai ku binciko ku ji maganganun littattafan musamman Imam Ahmad <laughs> na'am da muslim ai ya rawaito shi shikenan ya isa na'am to amma kaga ku lura da wani abu na imam muslim kaga sai ya kawo hadisin uthman hmm? don ya to shahidi ga hadisin abu huraira kamar ya yi tanabbuhi karkace to ai wannan hadisin suhail ga shi maganar da aka yi kun san illar suhail ai ko? Eh? ikhtilat me yaushe ikhtilat? na'am? suhail ibn Abisa. lokacin da ahsant dan um, uwansa ya rasu sai ya tasirantu da wannan sai illa ta same shi sai ya manta da waɗansu hadisansa to amma malik yana daga cikin fiqatu wanda shi yasa bukhari baya ruwaya daga gare shi to yanzu wannan ni dai gashi dai a cikin duba na gaggawa na gaba wanda ya ruwaito hadisin banda malik daga gare shi bayan malik Mm. mutum bai gani kawai sai ya ba da labari cewa ya duba wuri kaza da kaza da kaza bai gani ba ya samu dir kaga abinda za ka yi ka ce ka duba turmidi ya ruwaito shi daga hadisin mali ka duba musnadil imam ahmad a wuri ya ruwaito shi duk daga hadisin mali ka faɗa ka iya faɗan wanda suka rawaito ba daga malik din kamar imam ahmad ya rawaito daga ibn mahdi daga malik mm, saboda haka baka ga wani wanda ya rawaito shi ba banda in ba malik ba to lalla shi yasa muslim ya kawo hadisin Usman dan ya zamanto shahid na'am mu ci gaba قالوا حدثنا خالد ابن مخلد daga Sulaiman ibn Bilal at Taymi. na'am haddasa ni umar ibn ghaziyya al-ansari daga nu'aym ibn abdullahi al yace na ga abu huraira yana alwala sai ya wanke fuskarsa sai ya cika alwala sannan ya wanke hannunsa na dama har sai da ya shigar da wankan nan ya zuwa ga wato har sai da ya shigar da dantsansa a cikin wankan sannan wanka hannunsa na hagu har sai da ya fara ya zuwa ga wato hatta ashira wato hatta abada sai da ya fara wanke wato kafaɗar dantsansa sannan ya shafa kansa sannan ya wanke hannunsa na dama har sai da ya shigar da wato makyangemansa eh, eh, makyangema za a ce kenan kauri eh, ya yi sama da yawa ko makyangema da ko eh malam badamasi makyangema za a ce asab kasa nan duk ɗaya ne da makyangema da kauri na dauka kauri sama sama ne to ke to na'am sannan ya wanke kafarsa ta hagu har sai da ya shigar da wato makyangyama sannan ya ce hakanan na ga zan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin alwala sannan ya ce kuma ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ne algurrul muhajjaluna masu fari biyar ranar alkiyama daga cika alwala wanda duk ya sami iko daga gare ku to ya tsawaita hasken fuskarsa da hasken gabobinsa guda hudu fari biyar ko shine goshi fuska doki mai fari biyar haka ake fada goshi da kafafu na da hannaye danda fari biyar shine bakin doki mai kuma fari a fuskarsa da kafafunsa ne danda idan fari biyar ake ce masa fari biyar yana zuwa kowane akawal kawai shine kawai yake zuwa fari biyar yawa ya ce ra'aitu rasulallah sallallahu alaihi wasallam amma ai sun fassara abinda abinda sun fassara shi da cewar isti'ab ne shigar da almirfaqain a ciki shine ma'ana amma ba wai akai har ka fada ba kamar eh na'am قال وحدثني هارون بن سعيد نعم نعم قال حدثني ابن وهب نعم قال اخبرني عمرو بن الحارث نعم عن سعيد بن ابي هلال دغ سعيد ابن ابي هلال عن نعيم بن عبد الله دغ نعيم ابن عبد الله المجمر انه راى ابا هريره يتوضا cewa ya ga abu hurairah radiyallahu anhu yana alwala غسل وجهه ويديه sai ya wanke hannuwansa وجهه ويديه da wajhahu da da fuskarsa da hannuwansa hatta kada lugul manki mankibai har sai yadda ya kusa ya kai kafadinsa thumma ghasala rijlaihi sannan ya wanke kafafunsa har sai da ya dago ya zuwa ga wato kauri har ya dago ya zuwa ga makyangema guda biyu sannan ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa hakika al'umma ta za su zo ranar alkiyama suna masu hasken goshi masu hasken kafafu da hannaye daga wato daga ragowar alwala daga gurabun alwala wanda duk daga cikinku yake da ya sami iko wanda zai iya daga cikinku ya tsawaita hasken fuskarsa ya to ya aikata na'am قال حدثنا سويد بن سعيد نعم وابن ابي عمر نعم العدني جميعا مروان الفزاري مروان ابن مروان مروان الفزاري wanne ne ibn muhammad ne koko ibn muawiya talfazari marwan eh marwan ya kamata ka rike mana sunan wannan rawin latan sahu. marwan ibn muawiya مروان ابن معاوية بن الحارث ابن أسماء الفزاري أبو عبد الله الكوفي نزيل مكة ودمشق ثقة حافظ وكان يدلس أسماء الشيوخ <laughs> من الثامنة أما أي تدليس الشيوخ شيء أهون أي إيه. تدليس الشيوخ شيء مي سوكيني أي كو إيه. kuma suke ne. Tadlisu tasuya Umar. Na ibina abi Umar ya ce, Haddasana Marwan. Daga Abu Malikin al’ashja’i, Sa’ad ibn Tariq, Daga Abu Hazim. daga abu huraira ta radiyallahu anhu da cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna harbi abu min aila a hakika tafkina ya fi wato ya fi nisa nisa daga aila daga adan wato tsakanin aila da adan adan ta yamal aila kuma ta falastin lahu ashaddu bayadan min as wallahi ya fi tsananin fari daga kankara kuma ya fi daɗi ya fi zaƙi daga wato a zuma billaban tare da nono kuma wato a kofunansa ƙoransa da ake ɗiba a sha sun fi yawa da sun fi adadin taurari yawa wa inni la asuddun nasa anhu wai shine <laughs> malam ibrahim khalil yace babu zancen shaka bani <laughs> ka san al'adar mutane hausawa ko shi ko shi abu baya isa yace babu shaka bani <laughs> na'am kuma hakika ni ina korar mutane daga gare shi kamar yadda mutum yake korar raƙuman mutane daga tafkinsa suka ce ya rasulallah kana sanin mu ne zaka san mu a wannan rana yace na'am kuna da alama ba ta ga wani daga cikin ba ga ɗaya daga cikin al'umomi za ku zo mun za ku gangaro zuwa gare ni kuna masu hasken fuskoki masu hasken kafafuwa da hannaye min atharil wudu'i daga wato gurabun alwala to wannan an ce wannan ya nuna cewa alwalata daga cikin hasa'is din wannan al'umma ah, amma ah, amma akwai ruwayoyi da suka nuna cewa sauran al'ummomi ma suna alwala kamar hadithin sara ko a cikin bukhari yayin da aljabbar ya zo da hadithin juraij isa juraij daga duk sun nuna alwala a cikin al'umma da ta gabata to sai suka yi jam'i ga wannan suka ce abinda ake nufi cewa alwalar da take min wato alwalar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma Allah ya yi masa wannan alƙawarin cewa za ta alamar al'ummar sa wannan min khasa'is hadhihi al'umma amma ta yi su ma suna alwala amma ba irin alwalar da take da wannan kamalar ta isbaghul wudu irin ta al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba na'am na'am na'am nan ya kamata mu tsaya ko mu tashi a haddathana abu kurai to tunda babin naga hadisan suna da yawa na'am hadisai hudu ne suke saura a ai hadisin suna da tsawo bari sai mu tashi daga nan insha Allah wa alaikum salam na'am babu me eh eh na a hadisin zaid ibn hubab ko an rabi'ata bin yazid an abi idris al-khawlani wa abi uthman an jubair ibn nufair ai duk daga shi muawiyah ibn salih yana da ne guda biyu rabi'ata ibn yazid an abi idris da abu uthman an jubair ibn nufair sannan suka haɗe suka roito daga uku bata bin amir saboda haka babu nuzul daraja ɗaya ce eh. wannan kuma shine yayi nafiyin ittirab daga riwayar da akan isharar da tilmidi yayi eh Allahu akbar Allahu akbar na'am na'am eh akwai eh ana waɗansu suna cewa akwai idraji shine faman istata an yutila ghurratahu falyaf'al waɗansu sun ce mudraj ne zamu gani insha Allah sati mai zuwa na'am eh ya fito ba bai fito ba abin da ya same shi ba a idullah eh kwarai yana daga cikin abin da aka faɗa a cikin tarjamarsa hmm, yana daga cikin karamomin da suka bayyana a hannunsa na'am eh ziyadatu thiqa ba karbar ta yaushe ake karbar ta yaushe ba a karbar ta haka ne to subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka